To Madalla muna godiya kwarai da gaske da bamu wannan dama. A jawabinsa na ranar demokradiyya mukaddashin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya sanar da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 100 cikin shirinta na raya ƙasa inda za a samar da gidaje kuma kowane mutum inda yana karban albashi na naira dubu talatin yana da damar samun wannan gajiya na gida. Shin koyaya kake ganin wannan tsari? A'a ba magana ba ne na wato mun ji daɗi ko mu ce a mun gode da abin da ya yi. Abu ne wanda gwamnatoci da suka wuce ba sun sha faɗin irin wa'annan amma ina mai tabbatar miki a ba mu gani a ƙasa ba. A abu na fara abin da zan fara faɗa shine gwamnatin da ta shuɗe ta ba da filaye wato wanda yana jin za a gina wa ƙananan ma'aikata wato irin wayannan gidaje a abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta koma ta duba wayannan filayen da kuɗaɗen da take ta ware ta amfani da wannan. Ka san batun matsuguni abu ne da yake wato ke ciwo mutane da dama tuwa kwarya musamman ma'aikaci da masu ƙanƙantan albashi. Shin baka ganin kamar wannan tsari idan har za a aiwatar da ita kamar zai kawo rangwami a wannan fanni na samun muhalli? In aka ce za a shirya duk abin da kika ga za a shirya wa karamin ma'aikaci yana da kyau abu wato shi kanshi ma'aikacin nan iya cikin more rayuwar ne ko kuma yana cikin kunci. Ai ma'aikaci a Najeriya yana kunci ne. ina mai tabbatar miki gwamnatin nan ita ta fito ta ce za a ba wa ƙananan hukumomi wato cin gashin kansu wato nan yadda talaka a ƙauye zai samu ya gina gidajensa da abubuwan da yake samu da da albashinsa da shauransu duk waɗannan abubuwan gwamnatin nan ne ta faɗa amma ina mai tabbatar miki ba ta iya cikawa ba saboda haka in ta ce za ta gina wa ma'aikata gidaje ginin nan ba wanda za a gina da hannun dama bane a karɓe wa ma'aikata ta hagu abinda fa tsoron mu yake ciki muke tsoro kenan hmm. abu ne wanda mu muna son a bi shi cikin tsari yadda ma'aikacin nan ba zai ji wani abu a jikinsa ba ko kuma abin da zai dame shi ba. Malam Nasir wannan ba shi ne karo na farko da ake kaddamar da irin wannan shiri ba. Kawai da ya kasance mafi girma ne to kamar kai kana ganin kamar babu abin da zai bambanta da alƙawarkan baya? Wajen ɗin nan da ta wuce na shekara biyu da suka wuce an ma mutane alƙawarin irin waɗannan. Cewa za a gina ma'aikata gidaje za a inganta to wai shin su wayannan kudaden da ake bajet din nan da su ina ne suka shiga shi ministan wato gidajen nan ya makara ne gurin gabatar da su ko kuma a'a ministan nan bai tabbatar da cewa kudin nan ba su shiga hannunsa ne da za a yi wayannan abubuwan a baya sai a yanzu za sake daukan wani sabon bajet din a duba baya mana an yi nan kuɗaɗen an cire an ce za a yi ruwan ayyukan da su an ce kuma za a tallafa wa manoma duk a cikin irin wannan tsarin. Idan na fahimce ka sake bitar tsarin kenan da waiwayen kuɗaɗen baya. A mu kan gaskiyar magana muna ganin za a musguna wa ƙananan ma'aikata ne. Idan da gaske ake so to ina mai tabbatar miki a ba wa mutane wanda yake kasan tukuna a ko su gidajen albashin da ba a ƙara shi mutane sun samu abubuwan da za su more rayuwarsu ba da kyau dan ƙalilan ɗin da ake basu wanda kuma ba a iya biyan nasu a ba su gida kuma sake kwace musu kuma gidan nan ba a san shekara nawa za a yi ba da shauransu kuma mu ya kamata a yi duk abin da ake a zauna da kungiyoyin nan mana mu ga tsarin mu ga me wani tsari aka yi da haka fito a yan kasa bayani dalla dalla kuma a fara aiwatar da wasu mutane su gani a kasa a tabbatar cewa an yi ne da mutane su amfana wannan shine kai abin da zai fi da gwamnati daga cikin zargin da mu muke mata to madalla muna godiya kwarai da gaske da bamu wannan dama mu tattauna da kai